nan gidan man ap kenan da ke kan hanyar maitama zuwa hilton inda motoci suka yi layi don shan mai to sai dai kwanaki biyu da suka gabata an samu rudani tsakanin masu sayan mai da ma'aikatan gidan man bayan da aka gano cewar gubataccen mai aka yi ta sayar da wa mutane aliyu muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda wannan tsautsayi ya faɗa kansu na sha man misalin karfe biyar na safe na wuce sakatariya zan je anguwa da nake kawai sai na ji mota na ta yi wani ƙara sosai wani gugu-gugu ina duba sai na yi tunanin menene haka wanda ni ban saba ji a motan ba sai ina duba sai na ga zuwan mai sai na yi tunanin kuma fuel pump baya fiki sai na yi kokari na ci to bari in sance shi in ga wani datti ne ya toshe da sauransu in san in kira baka in ga yadda za a yi a takaice dai cikin motan nan na iyar da gari har waye man sai na hau drop na zo gidan mai dan na duba tankin na ciro fuel pump din sai na ga gaba daya zalla ruwa ne a cikin tankin shi ma Khalid Ismail wanda lamarin ya faru akan idansa yayi kari da cewa wannan abin akan idanu na ya faru ina layin shan mai karfe biyar da minti ashirin ko da minti goma sha takwas kafin sallar asuba sai aka dakatar da sai da mai akwai mota biya na. me ya faru mai ya kare a'a muna nan muna ta zaman jira mun je mun yi sallar asuba mun dawo me yake faruwa sai ga wani ya dawo man da ya sha ruwa ne a ciki sai ga wani ya ƙara dawa man da ya sha ruwa ne a ciki so a gabana shi manaja da supervisor na manaja da sauran ma'aikatan gidan mai aka yi confirming da form 3 da form 7 da ko form 6 ne gashi na ruwa ne a ciki akwai bucket guda uku da aka ɗauko aka zuba wannan ruwan kuma aka zuba man nan da yake haɗe da ruwa tabbas haka ne an lalata dukiyoyin jama'a na da yi ƙoƙarin jin ta bakin gabanin gidan man amma abin ya ci kasancewar sun ce sun riga sun ɗauki mataki a kai na biyan mutane da tuni gurɓata ta'atan man ya lalata musu motocinsu. To sai dai kwararre harkar man fetur da gas a Najeriya Muhammad Salih Hassan ya yi mana ƙarin haske a kan lamarin. Wannan gidan mai da ake magana da ya faru yanzu wannan gidan mai dama ya kwana biyu ana gyare-gyare a gidan man suna abin da ake kira renovation suna sake tsarin wajen. so tsohon mai ne da yake yana ƙasa da shauransu amma ba zan iya aran bakin sun ci musu albasa ba ko kuma wani abu amma dai na tabbatar da cewa yanzu malam ne da kyari ya sa komiti wanda za su je za su binciki wannan gidan mai su duba su gani yaya aka yi suke da wannan gurbataccen mai har yanzu wanda ya riga ya ba da doka tintini cewa duk wanda yake da wannan mai ya kawo kansa kuma duk inda aka samu wannan mai a samu a mai da shi. Kazalika na zanta da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar man fetur a ƙasar Alhaji Abubakar Mai Gandi kan yadda suke kallon lamarin. Ba za mu ce akwai sakaci ba ko kuma rashin sakaci. Tumallu'i irin wannan abu ne mai wahala ƙwarin gaske domin lodin da aka yi na farko akwai wannan gurɓataccen mai. To yana yiwuwa kuma kila har yanzu cikin gurɓataccen man da aka samu tun wancan lokaci to kila shine har yanzu wasu gidajen mai ke amfani suna sayar da shi. Har yanzu dai ana Yana fama da karancin man fetur a Najeriya, lamarin da ya ƙara wahalhalun da 'yan ƙasar ke ciki. Kuma idan za a iya tunawa tuni kamfanin NNPC ta bakin shugaba Mela Kyari ya yi gargaɗi kan hukunta duk wani ɗan kasuwa ko gidan mai da aka kama da laifin sayar da gurɓatancen mai ga mutane ko sayarwa ga 'yan bumburutu a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.